صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an da ke nan birnin sakkwato yau maricin lahadi goma sha tara ga watan ramadan shekara ta 1434 da da wanda ya daidai da 28 ga watan julai na shekara ta 2013 goma sha mun kwana kan aya ta ɗari da a wurin da tabaraka ta'ala yake maganan yahud da irin izgilin da suka rinka yi da cin mutuncin annabawa da kuma yadda annabi musa alaihi salatu salama ya sha wahala tare da su daga ƙarshe suka fusatar da ubangiji ya mayar da su birai sannan kuma ya ce ya yi alkawarin zai rinka sanya waɗanda za su azabta su su wahalar da su har zuwa ranar tashin alkiyama amma fa ya ce inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim Allah na saurin damka amma yana saurin yafewa idan an tuba kamar ubangiji yana kiran su zuwa ga tuba to sai Allah ya ci gaba da bamu labarin al'amarin yahud wa qatta'nahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمماً منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون تعقلون وقطعناهم في الأرض أمما Allah ya ce sai muka yayyanka su ƙungiya-ƙungiya a cikin ƙasashe don haka Allah bai tara yahudu wuri guda ba bayan da suka bijire ma annabi Musa alaihi salatu wassalam sai wasu suka yi jazirar larabawa wasu suka yi cikin europe wasu suna spain wasu suna australia wasu suna america haka suka wato karkasu kashi-kashi gaba-gaba guntu-guntu sannan kuma suna masu tsananin adawa da juna minhum hauna wa minhum duna zalik Allah cikinsu akwai nagartattu akwai mutanen kirki wa minhum duna zalik a cikinsu akwai wanda ba na kirki ba ma'ana akwai matsakaita akwai yan baya da haka yadda wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam take kashi uku wanda Allah ya ce summa awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير هكذا سما يهود سكي الصالحون ودون ذلك نكركي دواء أندب سكي غريسوا وانا شنون كينا دد دلالة وسو أقين كيكي دنا تكنس وانا آلل تند قرآني مسكين شو هل ينزو دي أقوي صالحة أما صالحة ما ينسك واتو بارو تئرن تبرغزا sai kanka ya ruɗe sai hankalinka ya tashi wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un Allah ce sai muka jarabce su da ababe masu kyau da waɗanda ba su da kyau shine bil hasanati was sayyiati ma'ana da daɗi da ciwo da ni'ima da wahala da yalwata da kunci bilhassanati wasayyi'at wa bilhassanati wasayyi'at yana nufin muka jarabce su da daɗi da wahala wannan ita ce al'adar ubangiji zai jarabci 'yan adam da wannan ya jarabce su da wannan idan sun ci jarabawa a na farko shi kenan sai ta zarce sai allah ya gyara musu idan musu ci jarabawa ba sai a jarabce su da ɗayan amma galibi ubangiji yakan fara جربت ما سلي فيني وهلا كودا ذا سكوما الله التي واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا التي كلا دان ادم اذا مكجرب تشيشي Allah ce idan muka jarabce shi sai mu ni'imta masa faiƙulu rabbi akraman sai ce lalle yana so ubangiji na ya darajanta ni dan adam ɗauka yake in an ba shi abin duniya ne matsayi a wurin Allah wa amma idan mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana idan Allah ya jarabci dan adam ta ɗaya bangaren shine bisayyi'at sai ya kuntata masa rayuwa ba shi ya dabaibaye shi wahala ta masa yawa babu abinci ko ba ya da lafiya fa yaqulu rabbi ahanin sai ce ubangiji na ya wulakanta ni ɗauka yake in ba a baka abin duniya ba ba a son ka Allah ce kalla al'amarin ba haka yake ba balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna mala hubban jamma ya za a yi dukiya ta zamo son Allah a an ba ku kuɗi amma ba ku kyautata ma maraya ba ku kwaɗaitar da kowa ya taimaki talaka ya ba shi abinci sannan kuna tara dukiya tariya kuna son kuɗi so matsananci wanda ke sa ku saɓon Allah ya za ku ce Allah yana son ku wadanda kuɗi da ya ba ku ya dai zarabce ku don ka gane cewa lokacin da ni'ima ta samu kana cikin jarabawa lokacin da matsala ta samu kuma har wayo kana cikin jarabawa me ake bukata ga wanda yake cikin ni'ima ya gode me ake bukata ga wanda yake cikin kunci ya yi haƙuri waɗannan biyu ba a san wanne ne ya fi falala da daraja ba a cikinsu amma ni dai muhammadu mansur na fi so allah ya jarabce ni da wadata kuma ya bani ikon godewa ta amma ban sani ba mallah abubakar da malla abubakar ga sunan sun kewaye ne wani kun kafa su inda allah ya jarabce ka da ciwo ko wahala kai haƙuri to malamai da yawa na ganin ka ta fita wanda ya jarabta da ni'ima ya godiya amma wasu suna ganin akasin haka suna ganin idan aka jarabce ka da ni'ima ka yi godiya ka fi falala saboda haƙuri kamar dole ne misali in kana da ciwo to kana iya bakanka lafiya in kana da talauci nema yana kawo maka arziki kaga shi hakuri kamar na dole amma duk da kan kai hakurin don Allah kana da daraja to amma wanda aka ba shi ni'ima ya sarrafa ni'imar nan inda Allah ke so yayi yi yayi amfani da kuɗinsa wajen taimakon jama'a wajen kyautata rayuwarsu da inganta ta wajen haɓaka sha'anin addini da kyautata shi to wannan shine wanda ya gode ma Allah da ni'imarsa kuma shine wanda yake cin nasarar wannan jarabawa Allah ya ce la'allahum yarji'u duk jaraba da muka yi masu mu masu ita ne domin koda za su dawo fa khalafa min ba'dihim khalfun Allah ya ce sai wasu 'yan baya suka gade su in ka ce khalfu ko khalafu ko khalifatu shine wanda yake mayewa wurin da ka daga shi yasa Allah baya da khalifa Allah bai taɓa cewa ya aiko wani khalifansa ba a shi baya da khalifa sai dai ya aiko khalifofi ga ƙasa ma'ana wasu na cirawa wasu na zuwa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan Allah bai ce khalifatan liba shi Allah ba a yi masa khalifa domin khalifa sai ka daga yake hawa to Allah kun baya dagawa hayyun qayyumun ne la ta'khudhuhu sinatun wala nawm to in kace khalifa ma'ana wanda zai biyo bayanka amma in kace khalafu da khalfu galibi ana aza kowane wurinsa in ka ce khalfu alkhalfu to mamaya na sharri wanda ya biyo bayan ka ya bata aiki alkhalafu mamaya na alkhairi wanda ya biyo bayan ka ya aikata alkhairi fakunu khaira khalafin li khairi salaf magabatan ku na kware ne kuma ku zama na kware wala takunu sharra khalfin li khairi salaf don haka in an ce fa khalafa min ba'di khalfun to yan baya ba da kware ba kenan da an ce khalafun to da mutanen kirki duk wannan bannin da yahuda suka yi Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab sai wasu yan baya suka gade su waɗanda warithul kitaba sun gaji littafi su ba su aka saka mu a taura ba amma sun gaji karatunta ياخذون عرض هذا الادنى سنا كربن دن abin دنيا nan na kasa kasa suna cin rashawa suna bada hanci suna zamba suna cin amana suna fowan nayi wa yaquluna sayughfaru lana duk da haka sai su rinka ce aiku ko Allah zai gafarta mana nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu da addiyan Allah an mu ma laifi ko mun yi laifi Allah yana yafe mana in an matsa ce to ai Allah ya ce duk wanda ya kira sha zai shiga wuta sai ce lan tamassana naru illa ayyamun ma'dudat to ko mun shiga wuta yan kwanuka za mu da ƴaƴan Allah ai mu dole ne mu fita za ku gane kuɗin suna cewa sai yughfaru lana za a gafarta mana kun ga wannan maganan ba neman gafara Allah bace ba wai in sun yi laifi su yi istighfari ba mumini na kware da yayi laifi zai fara jin zuciyarsa tana kadawa sai da yana astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayh sai kaga ya fara sadaka kaga yana sallah yana neman gafara Allah su ba haka bane suna laifin suna can sai yughfaru lana Allah zai yafe mana Allah ya ce wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khudhu kuma ko gobe aka kuma ba su rashawa za su karba kaga shi nuna ba tuba ne suke yi domin kuwa tuba yana da shara'i na farko ka ji ciwon abin da ka yi na biyu ka bari na uku ka yi niyyar ba ka koma na hudu ka roƙi gafarar Allah na biyar in haƙƙin wani ne ka maida masa to ko ɗaya ba sa yi kawai da fatan baki tuban mata ko <laughs> Allah na tuba maganar nan da zan faɗi za ta ci nama yar uwarta fa amma wai Allah ta tuba Allah ya ce alam yu'khadhu alaihim mithaqul kitabi ashe ba a riƙe alƙawarin littafi gare su ba Allah ya ƙulu Allah illa alhaq cewa kar su faɗi komai game da Allah sai abin da a gaskiya wa darasu ma fi kuma sun karanci abin da ke cikin littafin sun fahimta ba uzurin jahilci ba ne da wannan wasu malamai suka ce ashe jahili ma ya fi malami uzuri domin ana ana kafa ma malami hanzari ana kafa masa hujja da cewa ya karanta ya gani abinda masu bambadanci suke ce ma malamai in sun gaba da su ko ce baka karanta kala na hana ba wani ya je wurin marigayi mala abokar gumi allah ya gafarta masa aka ce ba shi hitowa sai da azura ya ce ba gaskiya wani ya koma daidai tagan mala ya kwala kiran sallah ya goma sha ɗaya da safe sai ga mala ya hito ce haba ana cewa a kira masoyin mutum bai amsa ba dole ne ya hito ce to ya hanka ya ce zuwa ni ka bani cikin abin da Allah ya baka ya ce hadda wurin malamai aka raraka ya ce kwarai ku don su sun ka buɗe littafi sun ka ga haɗarin ruwa kaga ya zarge mallata ko ina dole bana aka shiga ne a kamo a kamo a samu abin da an gaba shi to malami in ya sani ya kyake da sanin sa hatsari ne kuma ya fi shiga uku tare da ilimi daraja ce aiki da shi daraja ce karanta da shi daraja ce amma fa duk wanda aka jarabta da bashi ilimi to an jarabce shi da waɗannan biyu ana buƙatar su gare shi idan bai yi ba kuma yana cikin hatsari ba Allah ce wa darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun gidan lahira ya fi alkhairi ga waɗanda ke jin tsoron Allah bisa ga wannan gidan duniya da su yahudawa suke biye babu mai son duniya kamar bai yahudi kuma babu mai gudun mutuwa kamar ba yahudi shi yasa Allah ta'ala ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aidi sun san aikin su ba su mutuwa afala taqilun shin ba ku hankalta ba ku sa hankalinku ku lura da abubuwan da Allah yake muku wa'azi da su walladhina yumsikuna bil kitab والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب Allah ya ce waɗannan da suke tsananin riko da littafi wanda aka saukar masu kaga akwai masaka akwai amsaka akwai saka akwai masaka a cikin su duk wanda ya fi ƙwari shine masaka saboda tad'if an maimaita harafi masaka sinun din ta zama guda biyu wa ziyadatu fil mabna tadullu ala ziyadatu fil ma'na duk kalman aka mata ƙari a larabci to yana nuna wani ƙari a cikin ma'anarta don haka walladaina yumassikuna bil kitabi ya fi ƙarfi akan faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa masu tsananin riko da littafin da aka saukar masu wa aqamus salata kuma suka hada da tsayar da sallah inna la nudhi'u ajral muhsinin muslihin Allah ce mu kan ba mu tozartar da ladan masu gyara da haka yahud da sun yi riko da attaura riko na kwarai suka gama da tsayar da sallah to da sun zama masu gyara musulmi da sun yi riko da alkur'ani riko na kwarai suka hada da tsayar da sallah su ma da sun zama masu gyara kiristoci da sun yi riko da bible riko na kwarai kuma suka hada da tsayar da sallah to su ma da sun zama masu gyara to amma da kirista da bayahude ba za su riƙe littafin su riƙo na ƙware ba har sai sun bi abin da ya ce na gaskata manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da rungumar sabon shari'a da ya zo da ita domin su kansu annabawan nasu Musa da Isa alaihi salatu wassalam an musu wasici cewa idan Muhammad ya zo sallallahu alaihi wasallam to su saki abin da suke riƙe da shi su kama nasa wannan aya tana nuni da cewa sallah babu abin da ya kai babu kuma addinin da ake babu sallah shi yasa a cikin littattafan Yahuda akwai sallah amma kuma ba su yi a cikin littattafan kirista akwai sallah amma kuma ba su yi malam hussein yusuf allah ya saka masa da alkhairi ya fito da wuraren da sallah ta zo a cikin bible old testament da new testament ga ta kirkiri ana sifitawa yadda muke yin ta amma kuma mu kaɗai allah ya ba wannan falala shi yasa mu kuma benefit na sallah na duniya da na lahira mu kaɗai muke samu kun san benefit ɗin sallah na duniya malamai masanan kimiyya sun yi bincike sun yi nazari sun gano cewa babu wani yanayi da ɗan adam ƙwaƙwalwarsa take kasancewa ƙasa da zuciyarsa sai lokacin da yake sallah sai da ya yi sujuda idan kana tsaye zuciyarka tana ƙasa kwakwalwarka na sama daga ina kwakwalwarka take samun jini yana buga zuwa gare ta daga zuciya to jinin sai ya harba ta sama ke a lokacin da kake zaune ma haka a lokacin da kake kwance suna daidai da daidai amma a lokacin da ka yi sujuda kwakwalwarka ta koma ƙasa da zuciyarka saboda haka babu lokacin da jini yake isa cikin kwakwalwarka yana aiki na tacewa yadda ya kamata kamar lokacin da kake sujuda don haka duk mutumin da ya fi ka sallah kwakwalwarsa ta fi taka lafiya kaga wannan benefit ne na duniya to a fa ba mai shiga aljanna sai mai sallah ba a shiga aljanna sai da sallah shi yasa Allah ta'ala ya ce ne yumassikuna bil kitabi ya ce wa kamus sallah dole ne kai sallah don haka Allah tabaraka ta'ala ya bata lokuta kowane wuni ba wata ibadar da ada lokaci kamar sallah kuma da za a ba da ita sai da manzo Allah ya tafi ya je karɓo ta ba a buga ma Allah misali kullum muna faɗin wannan amma ana kusanto ma mutane yan da suke gane misali a ma'aikata ka zo da fayil ɗinka da buƙatocinka idan kana da matsayi darakta sai ya minitin ko ko famanin sakatare sai ya minitin ya ce a kai ma darakta ya ce take care please take care misali ka kula da wannan in aka kai mashi shi kuma zai yi processing har a kai zuwa ga akawunta a yabo ta a baka kuɗi misali to in maganan tana da muhimmancin da ta wuce nan famanin sakatare ɗaukar waya zai ya buga ya ce wani ga fayil nan za a kawo ka kula da shi da wannan fayil da wancan wani muhimmanci eh to in magana ta kai ta komo ta zan babba ce sosai in ya buga maka ya zai ka taho sai ka ce ga wannan fayil wani muhimmanci ciki wannan guda uku to ku kwatanta matsayin sallah da sauran ibada saboda babu addinin da babu sallah duk mutumin da sai cikin watan azumi yake sallah to ya gyara idan azumi ya wuce ya koma masallaci yadda muke cika masallaci da asuba mu cika masallaci da azhar la'asar magriba isha har da su tarawihi da qiyam to kamata ya ko azumi ya wuce mu rike sallah babu abin da ke kubutar da mu ya tsirar da mu gaban Allah kamar sallah to kuma wannan aya tana nuna cewa duk gyaran da babu littafin Allah cikinsa babu tsaye da sallah cikinsa sunansa barna والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة سألتي إنا لا نضيء أجر المصلحين da haka duk mai faɗin yana gyara in babu sallah cikin al'amarinsa ƙarya ne ba gyara yake yi ba in babu biyar littafin Allah cikin al'amarinsa ƙarya ne ba gyara yake yi ba kaga yanzu a ƙasar masar 'yan kwana-kwanan nan an kafa gwamnatin da ta ce da ƙur'ani take so ta yi shari'a kuma ta yi tsayin daka cewa sai an canza tsarin mulkin ƙasar domin a tabbatar da an shigar da islam involved baro-baro a ciki a tabbatar da shari'ar musulunci ita ce doka sai suka suka ce za mu yi gyara suka fito suka cika gari take sai aka ce wai an yi juyin mulki to wannan juyin mulki kuma sai ya haifar da fitina da tashin hankali wanda a kullum muna jin halin da suke ci wajibin mu ne a kullum mu roƙi Allah ya ɗaukaka gaskiya a kan barna Allah kuma ya shiryar da masu masu tunanin suna iya yin gyara ba da musulunci ba duk wanda ya ce zai yi gyara amma da wani makami ba na musulunci ba da wani alƙalami ba na musulunci ba sunansa maɓarnaci wa minan nasi min yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون التي تعالى إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذ أخذ ربك وإذ نتقنا الجبل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون سي الله تعالى يكوما كم مغنى يهود يتي وإذ نتقنا الجبل فوقهم بنو إسرائيل manzo Allah ka ba da labari ka tuna ma jama'a ka sanar da wanda bai sani ba lokacin da muka bantalo masu dutse muka dora shi birbishinsu jiya jiya muke karanta ce Allah ya sai giragizai su ne masu inuwa rahmatin wa lutfa amma kuma yau sai gashi su ta same allah ya ɓantalo duwatsu ya dora su samansu yana cewa ka annahu zullatun kamar girgije ne amma fa mai ino bala'i za a ce a ɓantalo dutsen kwatarkwashi a ciro shi saman jama'a sun san wannan inuwa ba ta lahiya ba ce ba dai da da inuwa gizai ba wa zannu annahu waqi'un bihim suka gano lalle farba su zai don yanzu da suka ga bala'i sai aka cin su khudhu ma atainakum bi quwwa to ga yanzu yahud ku riƙe abin da muka baku da ƙarfi wazkuru ma fihi ku tuna abin da ke cikinsa ku yi karatunsa karatun diddigi ku gano shari'ar Allah la'allakum tattaquna domin ku ji tsoron Allah yanzu kam ba dole za su riƙa ba dole za su riƙa amma kuma da sun riƙa sai su sake saki wannan ita ce ɗabi'arsu wa yadda aka ku. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم Allah ya ce manzo Allah ka tuna ma jama'a ka sanar da wanda bai sani ba lokacin da ubangijinka ya riƙi alkawari daga banu adama min zuhurihim daga bayansu zurriyatahum ya fito da zuri'ansu wannan aya wajen li'irabi malamai suna ta kai komo a cikinta abin da ya ba su rikici a ciki akwai al'akhzu akwai riko akwai al-ma'khudhu minhu wanda aka riko daga wurinsa akwai al abinda aka riko din to sai aka samu al-ittihadu bain al-ma'khudh wal minhu kun ga anan Allah ta'ala bai ce wa id akhadha rabbuka min adama ba da ya ce min adam babu rikici da Allah ya ce mun riki zuri'ar adamu daga bayansa as ya ce mun riƙi zuri'ansu daga bayansu to in muka lura adam salatu wassalam bai da uwa bai da uba ko yana da su hawa uba ta da uwa amma muna iya ɗaukar adamu matsayin uba gare ta tun daga cikinsa aka halicce ta to daga nan kowa yana da uba yana da uwa sannan wanda ya haifa yana da uwa yana da uba don haka kowa an fitar da zuri'a daga cikinsa kuma shi daga wata zuri'a ya fito sai wanda allah ya halitta shi bakarare shi ya fito daga zuri'ar wani amma shi bai fito da wata zuri'a ba da wanda allah ya kaddari ya mutu bai yi aure ba ko kuma ya yi aure bai haifu ba ko kuma tun yana yaro ya mutu kun ga wannan duka sun fito daga wata zuri'a amma su ba su da tasa zuri'a to har sai an je ga waɗanda za a yi tashin kiyama kansu kaga su ma ba su da zuri'a to in ka kenan adam shi baya da uwaye na ƙarshe ba su da 'ya'ya amma duk wanda tsakanin su akwai uwaye akwai 'ya'ya da haka kowa uba ne kuma ɗa ne kowace mace uwa ce kuma 'ya ce da haka sai Allah ta'ala shiga da mai sai ce wa a akhadha rabbuka min bani adama idan fa kulluna ma'khudhun wa kulluna ma'khudhun minhu sai ce min zuhurihim zuriyata da haka an fidda mu daga wata zuri'a mu kuma a fidda wata zuri'a daga wurin to magana sai ce wa ashhadahum ala anfusihim sai Allah ya sa suka yi ma kansu shaida a wani lokaci malamai suna ƙarin junan su sani saboda rikicin nassi da matsalar inganci akwai malaman da ke ganin cewa wannan magana Allah ya rinka yi mana ita ne lokacin haifuwa akwai masu ce a'a tun gabanin ya halicce mu ne fi alamin zarri kamar yadda wani hadisi ya faɗa cewa kenan Allah ya fitar da mu daga gadon bayan annabi adam mu duka rututu ya tar da mu wuri guda kuma ya sa muka yi shaida ya ce alastu bi rabbikum ashe ba ni ne ubangijinku ba ƙalubala kowa ya ce Allah kai ne ubangijin shahidina mun yi shaida Allah ce to an taƙulo yau malƙiyamata inna kunna an haza gafili kada nan gaba ranar alkiyama ku ce mu fa ba mu san da wannan ba ai ko kaga in dai wannan ne duk ba mu san da shi ba yanzu ba mu yi tunashi to kan wannan ne sai Allah ya mana fitra sai ya halicce mu akan samfurin halittar da yake so samfurin ibadar da yake so samfurin tunani da aqidar da yake so idan ba a bar idan aka bar mu ba a canja mu ba to kowanne mu zai tashi kan tauhidi kowanne mu zai tashi kan sanin Allah shi yasa kurma ya san Allah mahaukaci ya san Allah yaro ya san Allah waye bai san Allah ba wanda ya samu miyagun malamai masu halaka shi ko su mai da shi mai ko su mai da shi kirista ko su mai da shi mushirki ko su mai da shi shaidani duk wanda suke sun mai da shi daga uwaye shi yasa ya zo a hadisin muslim wanda iyadu da himar ya ruwaito Allah tabaraka ta'ala na ce inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum faja'atuhu shayatin fahtalathum wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum Allah ce na halicci bayina ga baki ɗayan su hunafa miƙaƙƙu waɗanda ke karkace maɓalla sai shaidanu suka zo masu suka caccanza musu lamari suka masu dabara suka halalta musu abinda na haramta suka haramta musu abin halitta suka zo musu da wata sabuwar doka wadda ba ta ba a hadisin abu huraira radiyallahu anhu ke cikin bukhari muslim kullu mauludin yuladu alal fitra kowane abin haifuwa ana haifuwarsa ne akan fitra fitra ita ce wato ainihin samfurin halittar da Allah ya halicce yan adam a ta za mu ga yaro da haifuwarsa yana motsa baki yana neman abinci waye sanar da shi da da baki ake cin abinci in aka kama nonon mahaifiyarsa aka ba shi sai ka gaya ja yana tsotsa a hankali ma sai ga da kansa zai lalubo tun bai buɗe ido ya jawo ya ruga ga bakinsa in ya fara girma fitara sana nuna masa ba a zalunci zalunci bai da kyau don haka da wani ya dake shi sai ka ya fashe da kuka yana kai karar cewa an zalunce shi ko da bai ji ciwon bugun ba inda za ka zo ka rama masa sai kaga yayi dariya wato yanzu an yi adalci hankalinsa ya kwanta wannan ita ce fitra so ubangiji madaukin sarki yayi mu akan tauhidi yayi mu akan dabi'u na kwarai amma yanayi da bi'a da jama'a da malaman mu sai su canza idan mun yi daidai da malamai wanda ba daidai ba malamai ku suna farawa ne daga uwa da yan uwa da makwauta da uba da sauran jama'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aw taqulu innama ashraka aba'una min ko kuma nan gaba kar ku zo ku ba mu hujja cewa ubanninmu muka tarar suna shirka tun kafin mu zo wa kunna zuriyatan min ba'dihim mu kuma ya'ya muke gare su don haka sai muka bi ta farkin su Allah ya ce wannan ba hujja bane cewa iyaye sun yi ba hujja bane hujjar shirka ce wannan afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun ku zo kuna cewa Allah bannar da kakanninmu suka yi uwayenmu suka gada duk mun gani mun bi su da ita ne za ka halaka mu Allah ce wa kadhalika nufassilul ayat kamar haka ne muke bayyana ayoyi muke rarrabe su daki daki mu faɗa maku ga gaskiya don kada ku dawo wala'allahum yarji'una ko koda za su dawo ma gaskiya kar ku kuma cikin barna kuna kafa mana hujja da iyaye ko ku kafa mana hujja da cewa ba ku sani ba to yanzu mun sanar da ku da haka ya koyan wa musulmi hankalinmu kansa Allah ya umarce mu da mu yi amfani shi sai kici afala ta aqilu fitrar da Allah ya halicce mu kanta Allah ya ce mu koma gare ta sannan nassi na shari'a da Allah ya saukar mana Allah ya ce hujja ne da zamu koma gare babu wanda yake da hujja gaban Allah tunda ya baka hankali ya baka fitra ya baka basira ya sauka da littafi ya aiko maka manzo idan manzo bai zo ba to nan wata magana ce daban amma Allah ya ce wa in min ummatin illa kala fiha nadhir ba wata al'umma face mun aika mata mai gargadi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasul ba mu yi mu mutane azaba sai mun aika musu da manzo haka in aka kaddara wasu mutanen da ba su haɗu da musulmi ba ba su san musulunci ba ba a karantar da su ba to waɗannan suna da hujja gaban Allah wadda za ta sanya su a cikin wani remedial ko kuma wato wani nau'in karatu wanda za a yi musu jarrabawa a gani shin da a duniya sun ga manzo bin sa za su yi kofar ɗari masa sannan sai Allah ya hukunci gare su amma duk wanda ya san da manzon Allah duk wanda ya san da littafin Allah bai bi Allah ba bai bi manzon Allah ba to wannan baya da wata hujjara da alkiyama wato alaihi واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحف إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك ta'ala ce watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi manzo ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu fansalakha ha sai ya zame daga cikinta sai ya sumbule daga cikin ayoyin nan nan wato ya fita daga cikin ayoyin kamar yadda ake fidda dabba daga cikin fatarta idan an fiɗe ta fa atba'ahu shaytan sai shaydan ya bi shi fa kana min al-ghawin sai ya zama cikin halakakku walau ina la rafa'nahu biha da mun so wannan mutum da mun daga darajarsa da wannan ayoyin nan Allah bai faɗi wani mutum bane haka malaman tafsiri masu kutsa su ce walid al-mugira walid bin al-mugira wasu su ce bal'amu dan ba'ura wasu duk wanda aka ce dai shi dai qur'ani ya ce mana akwai wanda aka bashi ayoyi amma kuma ya zame jikinsa daga ayoyin ma'ana Allah ya ba shi ilimi ya ƙyaki da shi ya ce walau shi ina larafa ana hubiya Allah ce damun so damun daga darajarsa da waɗannan ayoyi domin ko da ya yi aiki da su da ya zama malami na Allah walakin na'u akhlada da ilal ard to amma shi ya rabke a cikin ƙasa ya zaune wata ba a hawa ya biya masa zuciyarsa fa masaluhu ka masalil kalb misalin irin waɗannan malaman shine misalin kare in tahmil alaihi yalhas in ka kore shi ya yi haushi wa in turku yalhas in ma ka bashi yana kunce yana bacci ma zai haushi zalika mathalul qaumil na kadzabu bi ayatina wannan shine misalin mutanen da suka karyata ayoyinmu ala ce faqsusul ƙasas maza Allah ci gaba da bada labarai la'allahum yatafakkaruna ko da za su yi tunani wannan aya na daga cikin ayoyin da ke nuna matsayi da daraja na malamai da kuma hatsarin malami ya ki aiki da ilimin da Allah ya bashi kuma kaman habaici ne da arashi ga yahudawa domin Allah ya ba su ilimi a masu ki aiki da shi sun san manzon Allah kamar yadda suka san 'ya'yansu kai ɗaya daga cikin malaman su ma cewa wallahi mun fi sanin safe da mu domin matanmu ya san abin da suka zaga bayan darni suka aikata yace amma shi wannan da sunansa da sifarsa da aikinsa da nasabarsa da garinsa da ɗabi'unsa ba abin da ba a rubuta mana cikin littafi ba kuma kafin ma ya bayyana sai da muka ga tauraron da aka faɗa mana yana fitowa idan lokacinsa ya yi domin lura Allah ta'ala ce watul alayhim naba allazi atainahu ayatina kun ga kenan Allah ne ya bashi ayoyi in ka samu ilimi ba kai ne ka bawa kanka ba Allah shine mai bada ilimi amma kin aiki da ilimi fa Allah ce fansalakha minha shi da kansa ne ya zame ya bar karatu haka in kaga malami ya ki aiki da iliminsa to wannan son zuciyarsa ne ya masa aiki Allah ya yi masa baiwa amma ya ki tar hannu biyu ya ɗauka to idan ka samu ilimi ka ki aiki da shi me zai faruwa sai Allah ce fa atba'ahu shaytan sai shaitan ya bi shaitan ya ga wurin tafiya ke shaitan ya ga aboki jama'a shaidan bai da abokin da ya kai malami wanda bai tsoron Allah domin shi jahili shi ɗan bai ma da bukata da shi bai da bukata da shi ibadar da yake ma ba ta da garanti ba ta da tabbas wani lokaci ma wajen roƙon makansa gafara azaba yake roƙon makansa wajen ƙoƙari ya yarda da Allah fushin Allah yake jawo wasu su biyu sun tattauna suna neman gafara Allah sai guda ce ni zan je in yi karatu guda ce ni kan zai shige kan yi ta ibada shekara ta zagayo wannan ya dawo gwargwado ya yi karatunsa sai zo ya tarar da wannan ya ce wallahi shekara guda ina cikin ibada amma wani bera na take bisa kaddara ban sani ba saboda neman gafara Allah sai na dauke shi na yi laya da shi na rataya ina roƙon gafara Allah ya ce shi tun wannan lokacin baka da sallah don gawa mushi a tare da kai cikin jikinka kun yana da yana shaidan na bukata irinsa bai ba bukata so shi dan malami yake bukata domin halaka shi to da zaran ka aje karatu to shi ya samu abokin tafiya sai sai sai ya abota da kai haka Allah ce walakin akhlada ila abin nan fakana min alghawi sai ya zamo halakakke don haka ba ilimi ke sa samun shirya ba tsoron Allah idan ilimi ya haɗu da tsoron Allah to shikenan an samu shirya amma idan ilimi ya kama hanya babu tsoron Allah tare da shi to jahannama zai je haka tsoron Allah shi kadai in ba a gwama shi da ilimi ba shi ma na wannan malami mai sallar da babu ta ne kun gane ashe abokan tafiya ne in Allah ya baka ilimi kokari ka hada da tsoron Allah shi yasa ga kasar Hausa idan mu ce sauki alkurani sai ce Allah shi ba da na tsoron Allah domin ilimin kadai baya isa sai da sai da tsoron Allah sannan Allah ya ce walau shi'na la rafa'nahu biha da mun so da mun daga darajar sada da karatu to alaljadda ga harshen larabci kenan walakin na lamna sha damun so damun daga darajarsa kenan ba mu so ba to Allah bai ce ba mu so ba ɗin sai ce walakin na hu da ilal ardi shi ne da kansa ya kamata a yi sama da shi sai sun tuɓo ya ƙasa wata ba a hawa shi ne bisan zuciyarsa wannan shine dalilin da ya sa ba mu so mu ɗaga shi ba da bai yi haka ba duk wanda muka ba ilimi sai mun ɗaukaka shi domin Allah ta'ala ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat idan ga tsoron Allah ga ilimi Allah ya yi alƙawarin zai ɗaga mutane darajoji mataki mataki gwargwadon tsoron Allah su gwargwadon iliminsu haka sai Allah ya buga masa misali da kare duk wanda baya da aiki aiki da ilimi to bai dace a buga misalinsa da 'yan adam ba domin dan adam shi ne mai amfani da hankalinsa ya abin da ke amfaninsa shi ko malamin da ya zubar da ilimi to an ba shi hankali amma bai amfani da hankalinsa shi yasa a wata ayar allah ya buga misalinsu da jaki kaga ko duk a cikin dabbobi in an ce maka wanne ne fi zama dabba za ka ce jaki sannan wane sannan kare kaga kare babu dabba mai ɗaukar ƙasƙanci da wulaƙanci irinsa kaga kare babu na kasassa halitta irinsa tulin kashi ya fi jan hankalinsa fiye da wato abin nan ƙirin nama sannan ga kwaɗayi ga ƙeta in ya ga mushe in yana isassa kwana talatin ba zai bari ɗan'uwansa uwansa ya zo ya ci ba So wannan miyagun ɗabi'un na son duniya kwaɗayi na kasa zubar da girma zubar da mutunci rashin sanin girman kai kun sa akwai girman kai akwai sanin girman kai ko to sanin girman kai wajibi ne amma yin girman kai haramun ne amma ka san girman kanka ka tsare girman ka ka hana kanka yin abin da bai dace da matsayinka ba wannan ilimi ne to waɗannan sifofin na kare su ne suka sa aka kwatanta malamin da ba aiki da iliminsa da kare shi yasa da malami ya aje ilimi gefe guda sai ku ga ya koma sun duniya sai ku ga ya koma fada sai ya mai da alkur'ani kamar labu kusan labu ko gyada idan aka dama ta za a yi za a yi kuli ba kuru to sai a rinka murɗa ta to sai mai da ƙur'ani haka nan yana murɗa shi domin biyan buƙatun wasu yana gyara musu duniyarsu to wanda yake haka menene bambancin sa da kare shi na lati in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas shi da man lahas shi da man haushi dabi'a sace ya ci ya koshi za ga shana yana jiwa yana farke yayi bacci ka jefe shi ka kyale shi wannan shine ɗabi'ar malamin da ba na Allah idai a bani a bani Ya yake ya yake hama Allah ta'ala ya ce zalika mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun sa'a masalan alqaumul ladina kadzabu bi ayatina misalin waɗanda suka karyata ayoyin mu yayi muni wa anfusahum kanu yazlimun rayukan su ne suke zalunta duk wanda ya kibin gaskiya bai zalunci Allah da komai ba Allah da'ar mai da'a ba ta amfaninsa sabon bai sabo bai cuta mishi don haka wanda ya saba waye cuta kansa ya cuta sai Allah ce mana man yahdi Allahu fa huwa al-muhtadi anan kadai Allah ya ce muhtadi cikin Qur'ani da ya'u a sauran wuraren sai dai a ce muhtad kamar cikin suratul Isra wa man yahdi Allahu fa huwa al-muhtad ko a cikin kafi ma man yahdi Allahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida a suratul hadid faminhum man yahdillahu fa muhtadi ay Allah ya shiryar shine shiryayye na gaskiya shine mai bin shirya wanda baya karkacewa wa man wanda duk Allah ya batar da shi to waɗannan waɗanda suke waɗanda Allah tabaraka ya riga ya rubuta musu bata kuma ba yadda za a yi su shirya a wata ayar maɗaukakin sarki ya gwada mana cewa shi kaɗai ne mai iya sa a shirya kowa bai iya shirarwa in bai shi ya ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu nasa hatta ya yakunu mu'minin ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah wa yaj'alu ar-rijsa a alladhina la ya'qilun Allah ya ce Ubangijin ka ya so duk wanda a bisa doron ƙasa da ya zama mumini ga baki ɗaya to kai manzo Allah kai ne zaka tilasta mutane sai sun zama masu imani ka sani ba wata rai da za ta yi imani sai da izinin Allah kuma ubangiji yana ya ƙazanta da gurɓata ga waɗanda ba su da hankali sai ɓata tafi shirya kyawu a gurinsu don haka Allah ta'ala ke cewa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah ke so ya fitine shi ya hana shi bin gaskiya kai ba ka iya masa komi a wurin Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudillu a wata qira'a la yuhude man yudillu in ka yi kwaɗayin shiryar su ka kowa bai shiryar da wanda Allah bai shiryar da shi ba wa man yudillillahu fama lahu min had wanda Allah batar da shi babu wanda wato ainihin zai shirya da shi in ba Allah ba to anan Allah tabaraka wa ta'ala kenan yana gwada mana cewa shari'a hannunsa take bata kuma hannunsa take mashi'a ce ta ubangiji ka zan mumini mashi'a ce ta ubangiji kafiri ya zan kafiri amma wani ana kiranta mashi'a kauniya mashi'a kauniya mashi'a shari'a ita ce dokokin da Allah tabaraka ta'ala ya ce kuma mu bi su idan ka bi kana da zaɓi idan ka bi su kai ne shiryayye idan baka bi su ba kai ne batacce wanda zai bi su zai bi su ne zai bi su ne bisa ga zaɓin Allah Allah ya hukunta masa wanda zai kauce musu kuma zai kauce musu ne bisa ga hukuntawar ubangiji don haka Allah tabaraka ta'ala sai ce mana wala qad zara'na li jahannam ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الله يتي da yawa wato ainihin muka kage su muka halitta su don jahannama da yawa min aljinni wal ins na aljanu da mutane wani zai ce to idan ko don wuta Allah ya yi su to don me da zai ce musu su yi aikin aljanna sai mu ce kai ba balarabe ba ka jaye ka ba wa larabawa wuri su yi suka su yi iyo cikin ƙur'ani su gano abin da Allah yake nufi da Allah tabaraka ta'ala ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazan me yake nufi wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li walak lokacin da aka zo da annabi Musa a cikin akwatin da mahaifinsa ta jefa shi a cikin teku Allah ya ingiza shi zo zuwa makwararar gidan fir'auna aka fito da shi me ya kamata fir'auna ya ga lokacin ga nasa tsari ya kashe shi tunda kisan ɗiya maza yake musamman in an gan shi da ruwan gidan banu isra'il amma sai me ya faru wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa lak matar fir'auna sai ta ce wannan sanyin ido na ne ni da kai la taqtulo kar ku kashe shi asa an yaku asa an nattakhidahu waladan an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan yana yiwa ya umfane mu ko mu riƙe shi ya zame mana ɗa ashe kaga su sun ɗauko musa don me domin ya amfane su amma sai allah ta'ala ce faltaqatahu alu fir'aun iyalan fir'auna suka tsinto shi liyakuna lahum aduwan wa hazana iyalan fir'auna suka tsinto shi domin ya zame masu maƙiyi kuma ya zamo musu sunu ya zamo dalilin bala'i gare su wannan lamu ba lamu ta'lil ce ba allamu ba ce sunanta lamul aqiba yadda ƙarshen lamari zai kasance kun ga Allah ta'ala ya faɗa mana dalilin halittar mu ko ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to kaji lamu sabab kaji lamu ta'lil ban halicci mutane ko aljanu da mutane ba sai don su bauta mani to ita kuma bauta tana ɗaukar ɗayan biyu ko ka yi ɗa'a ko ka yi saƙo idan ka yi ɗa'a kai ɗan aljanna ne idan ka yi saƙo yi ɗan wuta ne don haka ashe dole ne a samu 'yan aljanna dole ne kuma a samu 'yan wuta don haka sai Allah ta'ala ce wala qad zara'na li jahannama wannan lamun ba ita ce waccan ta li ya'buduni ba irin waccan ce ta li yakuna lahum aduwan wa hazana mun halitta ma wuta mutane da yawa mun halitta mata aljanu da yawa Allah lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba su fahimta ba su hankalta da zukata walahum ayunun la yubsiruna biha suna da idanu amma ba su ganin gaskiya walahum adanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma kunnuwan ba su amfani su ba su jin gaskiya ula'ika kal an'am waɗancan sun yi kama da dabbobi bal hum adall kai gara ma dabbobi da su sun fi dabbobi ba domin ita dabba ba wanda zai zargi dabba don bata aiki da hankali ba domin daman ba ta da shi kare da aka ce yana haushi ana zargin sa don ya haushi ɗabi'a sace ya yi zunubi don ya haushi ya yi zunubi don ya yi kwaɗayi ya yi zunubi don ya so duniya ya yi zunubi don ya ci mushe to kai ɗan adam ka da hankali amma ka koma wawa ga kanan kaka kana yadda kake so ko baka kyara komai ba kwanukan kana ta shiga Allah ta'ala ya ce ula'ika humul ghafilun waɗannan su ne rafkanannu waɗanda suka bar abin da ya fi komai amfani shine imani saboda haka babu mai hankali irin wanda ya bi Allah babu wayayye irin wanda ya riƙi gaskiya babu lafiyayyen mutum irin wanda ya koma mashirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duka wannan wa'azi ne Allah yake mana domin mu amfani da hankalinmu kuma amfani da basiranmu mu zamo masu bin gaskiya masu kama hanyar shirya Allah kai mana dace abinda muka karanta bisa sawaba Allah ka ba mu iko aiki da shi dan mai kuskure ko tutun harshe ya Allah kai afuwa gare mu karfa mana asiri ka samu gama lafiya wani ce malamin Allah mai gaskiyar cewa munafiki baya mutuwa ranar talata wannan nassi ne ko maganar mutane ce to ni dai yau na fara jinta domin ban san inda a ce akwai ranar da ke da daraja ga mutuwa wacce akwai wanda ba a kashewa a cikin da juma'a ce domin shi mumini in ya mutu ranar juma'a ba a yi masa tambaya cikin kabari to kaga ashe da akwai ranar da munafiki bai mutuwa ya kamata zama juma'a ko amma akwai akwai juma'ar da ba mu ganin munafikai na mutuwa wanda ya ce mala ina fatar allah ya kara ma lafiya da mu da kai kuma ya kara tashe tsayin shemu bisa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malai na so amin bayani shi mutum zai iya bari sai ya yi wanka da toka tofa wanda ba sakkwatawa ba masu kallon karatunmu toka sabulu kenan sannan ya yi wankan janaba sannan kuma mutum zai iya bari sai ya yi wanka da toka sannan ya na juba'a shi asalin wanka na ibada ana so a yi shi da ruwa tsarkakakke ruwa tsarkakake ne wanda baya da gawayi bai gurɓata ba don haka kai wankan janaba ko biki ko haila ko juma'a da ruwa tsarkakakku tsaf sannan daga baya ka sa sabulu kai wankan ka wannan shine ka'ida amma in ka fara yin wanka da sabulu kuma domin ka gusar da tsaftar da ke ga jikinka watakila daman kai bakanike ne akwai maiƙo ga jikinka ko mai sai da manja ka fara yi da sabulu sannan daga baya kai wankan ibada kuma babu laifi amma dai wankan ibada da ruwan tsarkakakke ake yi idan sabulu ya fada a ruwa bai canza kalarsa ba bai hana bai hana ana iya wanka da shi amma dai ai wanka da sabulu da sunan ibada to wannan ba shi ne daidai ba mala ina tambaya game da sallar tarawih na ga wasu masallatai ana raka'a ashirin wasu masallatai suna raka'a goma waɗanne sunna ta tabbatar raka'a ashirin ko raka'a goma abin da ya fi zama sunna shine a goma sha ɗaya ko kuma sha uku su ne na aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya gare su amma kuma malamai sun yi fatawa da halalcin wuce nan da yin ƙari akan haka ba bisa ga son zuciya ba bisa ga fatawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce salatul laili masna masna a wata ruwaya salatul laili wa nahari masna masna hadisin salatul laili masna masna ya ƙare da cewa fa idza khashiya ahadukum al-fajra falyusalli rak'atan wahidatan tutiru lahu ba kan sallah wanda ya nuna zai yi ta yi ta yi har sai alfijir ya zo babu iyaka don haka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa waji ba da masu yin raka'a 20 da masu yin raka'a 10 duk suna bisa ga sawaba sai a yi shafa'i da witri bayan haka assalamu alaikum Gafar ta malam tambaya ta shine na ji wannan ba zazzage ne mutum ne ya yi aure sai ya tafi yawon ci rani ya bar matarsa har tsawon shekara ɗaya bai dawo ba gashi kuma ana waya da shi amma ya ƙi ya dawo ganin hakan sai uwarsa ta ba matar eh, takardar saki tambaya nan shi wannan saki ya yi ko kuwa yana da rangwame wannan kes ne na kotu ba kes ne na fatawa ba akwai cases da ba a yadda kai tsaye a ba da fatawarsu ba kotu ake kai su alkali zai duba haifiyat me ya jawo aka yi sakin wa waye sakin don me aka yi sakin shi wancan a tuntuɓe shi wani uzuri yake ciki to da ƙarshe alƙali zai tabbatar da wannan sikin ba'uwar ba ko kuma ya ce ya soke assalamu alaikum malam don allah menene ingancin hadisin da ke cewa idan mutu ya tsaya tare da liman har aka kammala tarawih cewa za a rubuta mai ladar tsawon dare wannan hadisi ya inganta babu tantama a gare shi malam mutum ne ya auri mace har suna sun haifu da ita sai daga baya ya samu labarin cewa ta taɓa zubar da ciki a lokacin da suke shirye-shiryen aure malam yaya su yake su yana nan daram kuma lokacin da ta zubar da cikin nan ga alamu ta yi tuba sai ya ci gaba da ta yunta roƙon Allah gafara abin da ya wuce ya wuce yanzu dai ba za ta koma ga zina tun da ta dawo ta aure afallahu amma salaf sannan kuma wanda ya shafa turare yana azumi amma da mantuwa ko da gangan ana sa turare ni ma yanzu sai da na sa turare sannan na fito wani na tambaya ala ta malam yaushe ake sa tafsirin ka a wisal hausa television wisal hausa a talla aka fara yi ta tashar daga ɗaya ga watan ramadan zuwa shekaran jiya ban jiya sha ga watan ramadan daga shekaran jiya an fara sakin su shirye-shirye na ramadan wanda idan suka kare kuma akwai su shiraruwa da za su biyo baya in allah ya so ba tafsiri na kaɗai ba duk karatuttuka na sunna duk wani malami na sunna da kuka sani a najeriya to muna da yarjejeniya da shi in allah ya so ta ba da gudunmuwa ga wannan tasha ta wisal kamar da tashar sunna talabishin take sai dai tashar wisal tana da wasu manufofi da ta sa gaba waɗanda su ne take so ta aiwatar waɗanda sun yi daidai da manufar mu ta cibiyar ahlul baiti da sahabbai ta najeriya don haka muna roƙon ku ci gaba da yi mana addu'a allah ya ba mu nasarar wannan aiki kuma allah ya agaza mana gare shi ya tallafa mana ga waɗanda ba su kama wannan tasha ba har yanzu muna da matsala gajeruwa masu ƙaramar risiba ba su iya kama tashan wisal amma masu babban risiba wanda ke da utel sat inda suna kama sunna tv to za su iya kama wisal masu babban risiba mpac 4 amma masu mpac 2 har yanzu ba su iya kamawa muna ƙoƙarin zuwa ƙarshen wannan wata a shawo kan wannan matsala ya zan kowa da kowa yana iya kama ta Allah ya so shekaran jiya na yi muku albishir a wurin karatun malam habibu kaura cewa wisal television za ta zo afirka television za ta zo alhamdulillah afirka television ita ma ta bayyana ita ma tasha ce ta da'awar musulunci wadda tun kusan shekarar bara malaman sunna suke cikin shirye-shirye dangane da fara aikinta ta fara aiki kuma su malaman sunna sun fara ba da gudunmawa a cikinta daga sudan daga kasar sudan take don haka ita ma ku neme ta yanzu haka a youtube sat in allah su kuna samun ta ba da dadewa bayan allah su tashar turanci ta sunna mai suna mai suna da'awa television ita ma tana nan kan hanya wannan duka nasarori ne daga wurin ubangiji ba dabarar mu bace muna roƙo allah dokin sarki ya ƙara taimaka mana daga dukkan alamu ya abinda zai sauƙaƙa kenan ala صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين